أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau litinin muna da biyar Eh, ga azumin watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya mun karanta ɗaya daga cikin matsaloli wadda aka yi saɓani a kan kasancewanta hujja dalili nafsi shine wanne kaulus sahabi an gane ta yau kuma za mu karanta matsala ta shar'uman na, ya hukuncinsa yake shari'an annabawa da manzanni wadda suka zo gabanin manzon Allah shin shari'ansu za ta zama mu ma shari'anmu abinda aka hukunta a kansu mu ma zai zama hukunci a kanmu umarnin da aka ba su zai zama mu umarni ne a gare mu hannun da aka yi musu shin zai zama mu an hana mu wannan abun an gane ya ce shar'uman na huwal a lati shari'a Allah ta'ala lil'umami a sabiqa an tsare an biya'ihi ka Ibrahim wa Musa wa Dawud wa Isa alaihimu salatu wassalam ya ce shar'uman ƙablana shi ne hukunce-hukunce wadda Allah shar'anta ma al'ummomi da suka gabata a bisa harcen annabawansa kamar annabi Ibrahim kamar annabi Musa kamar annabi Dawud kamar annabi Isa ira da minci Allah ya tabbata gare su gabaki ɗayan su yace wal kalamu fiha yanhasir fi anna tilka ahkam juz'un min shari'atina wa hal nahnu mukallafuna biha yace shin waɗannan shari'o'i da aka ba su hukunce-hukuncen da aka ba su mu ma yana kanmu an wajabta mana aiki da su Shi ne hal mukallafu na biya? shin mu ma an wajabta mana aiki a kansu to da farko yace sharuman kabla na ta kasu zuwa kashi biyu shara'i'ul anbiya'i as-sabiqina qismani sharoyin annaba da suka gabata ta kasu kashi biyu al awwal kashi na farko al-ahkamu allati lam في شريعتنا في قرآن ولا سنة وهذه ليست شرعا لنا بالاتفاق yace kashi na farko shine hukunce hukunce wanda aka ambata eh wanda wannan abin da aka ambata a shari'o'in wanda da suka gabata mu bai zo cikin shari'a mu ba babu a qur'ani babu a hadisi eh al-ahkam allati lam tuzkar fi shari'atina hukunce hukuncen da ma kwata-kwata ba ambace su ba shari'an mu ba ambata ba qur'ani ba ambata ba hadisi wannan babu sabani da ma ba shari'an mu bane dan kawai ya zo a bible dan ya zo a injila ko wani littafi amma ba ambata qur'ani ba ambata hadisi ba wannan ba shari'an mu bane an gane wanda za mu ji bible ya faɗi wani abu amma qur'ani bai yi magana a kai ba hadisi bai yi magana a kai ba wannan ittifakan ba shari'an mu bane ba ruwan mu da shi ana maganan wadda ya zo a littafin su kuma ƙurani ya ambata ko hadisi ya ambata ne ake so a jiyar kansa an gane wannan ɗaya eh, kenan Ya ce qismu as-sani kashi na biyu alhakamun Lati, allati fil Qur'ani wa sunnah kashi na biyu shine hukunce-hukuncen da aka ambata Ƙur'ani da hadisi su ma kuma ya zo a wurinsu ya ce to wahazi salasatu alwa to wani aka su kashi uku shine kuma za mu je na ƙarshe wadda ake saɓanin a kansa al